jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh nan ne mace kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na lafiya sai da kula bayan su kuma muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata tara ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan muharram da shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan agustan shekara ta 1919 aka rataba hannu akan yarjejeniya tsakanin iran da turawan ingila 'yan mulkin mallaka yarjejeniyar wacce firaministan kasar iran na lokacin da kuma sakataren harkokin wajen burtaniya lord gerson suka rataba hannu a kanta ta mai da ikon gudanarwa da kuma tafiyar da harkokin tattalin arziki siyasar kasashen waje da kuma tsaron kasar iran karkashin kulawar turawan ingila wannan ya faru ne jim kaɗan bayan juyin juhalin gurguzu wanda ya sami nasara a ƙasar rasha sannan kuma so kasashen duniya ƙawayen burtaniya su haƙe amincewa da wannan yarjejeniya akan haka mutanen kasar iran suka yi bore domin nuna rashin amincewarsu da wannan yarjejeniyar sakamakon yadda boran al'ummar kasar ta iran ya dauki salau na babu gudu babu ja da baya akan manufar ganin arusa wannan yarjejeniya da kuma yin watsi da ita wannan ya tilasta wa turawan ingila suka sauya shawara a cikin kankanin lokaci kuma sa kawo karshen ta amma sakamakon wannan bore da al'ummar kasar iran suka yi a wancan lokaci ga turawan ingilan kuma suka yi sanadiyar rushewar jejeniyar da aka kulla ta yi musu mulkin mallaka a cikin wani salo na yaudara wani ya sa turawan ingila suka shirya wani jiwon mulki a kasar iran din inda babban dan koransu na lokacin da khan ya dare akan kujerar sarautar kasar wanda kuma yi masu aiki da kuma biyayya sau da kafa tare da zartar da manufofinsu akan al'ummar kasar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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran. Iran ta masanta cewa an kammala rubuta daftarin ƙarshe na neman ceto da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da ƙasar a shekarar 2015. Gwamnatin Gine ta rusa ƙawancen ƙungiyoyin farar hula gami da na jam'iyyun siyasa da ke adawa da mulkin soji a ƙasar. An samu fitowar jama'a sosai a babban zaben ƙasar Kenya da ya gudana yau talata. yanzu ga cikakkun labaran wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen iran ya yi watsi da rahoton jaridar world street journal da ke cewa an kammala rubuta wani daftarin karshe na ceto yarjejeniyar nukiliyar da aka kulla da iran din a shekara ta 2015 kamfanin dillancin labaran irin ya nakalto jami'in da ba a bayyana sunansa ba yana cewa duba da yadda ake ci gaba da tattaunawa kan wasu muhimman batutuwa da suka rage har yanzu ba mu kai ga matakin da za mu iya magana kan kammala rubutun daftarin ba kafin nan dai tawagar masu shiga tsakani ta jamhuriyar musulunci ta iran ta gabatar da ra'ayoyinta ga ɗaya ɓangaren da nufin ciyar da tattaunawar a gaba kuma a cewarta yanzu ya rage ga amurka wajen cimma yarjejeniya idan da gaske take ƙungiyar tarayyar turai dai ta ce ta mika daftarin karshe kan tattaunawar da ake yi na neman farfaɗo da yarjejeniyar iran da kasashen yammacin duniya suka cimma da iran din a shekarar 2015 a ranar alhamis ta gabata ce kasashen burtaniya da sin da faransa da jamus da kuma iran da rasha da amurka suka sake komawa teburin tattaunawa a vienna watanni bayan dakatar da batun a falastinu dubban falastinawa ne suka shiga jana'izar wani kwamandan 'yan gwamnatin kare masallacin kudus da sojin isra'ila suka kashe a yankin nablus da ke arewacin gabar yammacin kogin jordan da isra'ila ta mamaye ibrahim al-nabulsi ana bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin kwamandojin gwagwarmaya na kare masallacin al'aksa nabulsi da wani ba bafalastine sun shahada ne a safiyar yau bayan da sojin isra'ila su kai farmaki kan wani gini a nablus da makamai masu linzami haka zalika an yi gama da sojin isra'ila a wasu sassan birnin yayin da falastinawa ke jifan sojin da duwatsu rahotanni sun ce wani bafalastina na uku wanda aka bayyana sunansa da hussein taha dan shekara 16 ya yi shahada a wani lugudan wuta da isra'ila ta kai kamar yadda kamfanin dalancin labaran afp ya rawaito wasu mazauna yankin na faɗa gwamnatin gini ta sanar da rusa kawancen da ya kunshi jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin ma'aikata da na farar hula a ƙasar kawancen mai fafatukar kare kundin tsarin mulkin ƙasar ya shahara ne a ƙasar wajen boron da ya yi na kin jinin mulkin hambararren shugaban kasar alfa kwande da kuma adawa da mulkin soji a kasar gwamnatin wucin gadi ta kasar na mai zargin ƙawancen da shirya zanga-zanga da makami da kuma nuna halayya irin na gungun 'yan daba a wata sanarwa da gwamnatin kasar ta fitar ta ce ayyukan ƙawancen barazana ne ga haɗin kan al'umma da ma jami'an tsaron kasar saboda haka gwamnatin ta ce kawancen bai cikin ƙungiyoyi masu zaman kansu da aka aminta da su a kasar. matakin dai na zuwa ne a daidai lokacin da kawancen ya sanar da shirin gudanar da sabbin zanga-zanga a kasar domin kalubalantar rashin anniyar sojojin kasar na shirya mika mulki ga farar hula mutum biyar dai ne aka rawaito cewa sun mutu a zanga-zangar da hukumomin kasar suka haramta da kawancen ya gudanar a ranakun 28 zuwa 29 ga watan yulin da ya shuɗe to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran rahotanni daga kenya na cewa zaben kasar ya gudana cikin lumana kuma an samu fitowar jama'a sosai yau ne dai miliyoyin al'ummar kasar suka fito rumfunan kada kuri'a a babban zaben kasar an dai fara kada kuri'a ne a babban zaben kasar a kimanin rumfuna dubu arba'in da shida da dubu ɗari biyu da ashirin da tara inda ake fatan zaben shugaban kasa na biyar a tarihin kasar da 'yan majalisun wakilai da sanatoci da kuma gwamnonin gundumomi tunda misalin karfe 6 na safiyar yau talata ne mataimakin shugaban kasar mai ci william ruto wanda kuma ke takarar shugabancin kasar karkashin gamayar jam'iyyu na kenya kwanza ya kada ƙuri'arsa a mazaɓar da ke makarantar firamaren ƙauyen sugoyi da ke arewa maso yammacin kasar mr ruto na fafatawa ne a zaben na bana tare da sauran 'yan takara uku ciki har da babban dan hamayyarsa raila odinga wanda tsohon jagoran 'yan adawa ne da a yanzu ke takarar shugabancin kasar sauran 'yan takarar sun hada da george wajakowa masanin shari'a wanda ke takarar ƙarshen jam'iyyar rose da kuma david wahiga tsohon dan siyasa da ke takarar ƙarshen jam'iyyar agano bayanai daga mali na cewa sojoji akalla bakwai ne da fararen hula hudu suka rasa rayukansu a wani hari na ranar lahadi da ake zargin na masu ikirarin jihadi ne lamarin ya faru ne a garin tesit da ke bakin iyakokin kasashe uku na tsakanin mali da burkina faso da kuma niger kuma akwai mutane kimanin tara da ake nema a cewar wata sanarwa da rundunar sojan mali ta fitar rundunar sojan ta kuma ce ta kashe mayaka bakwai da ake kyauta zaton 'yan kungiyar is ne a yankin sahara yankin iyakar kasashen uku yayi kaurin suna ne wajen fuskantar hare-hare na mayakan da ke ikirari da sunan jihadi baya ga hakan ma yankin tsakiyar mali na fama da hare-hare makamantan hakan inda ko a ranar asabar da ta gabata wasu hare-hare guda biyu sun yi sanadin mutuwar fararen hula goma sha biyu to jama'a labaran duniyar kenan. To da aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirye-shiryen inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afrika a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na afrika a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zan mai da hankali ne akan yadda kudin Najeriya wato Naira yake faduwa kasawar was a cikin watannin bayan nan. za mu ji ta bakin wani kwararre a fagen tattalin arziki dr bello abba ahmed na jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin dutse a jihar jigawa domin jin dalilin hakan da kuma hanyoyin da za a bi domin ganin cewa bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da zai iya baiwa kuɗin ƙasar kima da daraja fiye da yadda take a yanzu to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tattalin arzikin najeriya dai ya ginu ne bisa rinjaye a kan shigo da kayan masarufi da na bukatun yau da kullum daga kasashen waje kuma kudin amurka wato dala shine ake amfani da su wajen auna kimar haja da kasar ta najeriya take sayarwa a duniya wato man fetur a cikin watannin bayan nan farashin kudin kasar wato naira idan aka kwatanta da dala yana yin kasa inda a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata kuɗin suka yi faɗuwa ƙasawar wasu da ba a taɓa ganin irin ta ba kamar yadda masan tattalin arzikin ƙasar suka bayyana shi dai babban bankin ƙasar ta najeriya wato cbn yana sayar da kowace dala ne akan naira ɗari da goma sha hudu biyar yayin da a kasuwar bayan fage farashin dala guda ɗaya tilo ya kai har naira ɗari bakwai da goma duk da cewa dai ya ɗan sako ƙasa wannan irin faduwar da kudin kasar ta najeriya ya sa kayan masarufi sun yi tashin goron zabi da masu karamin karfi da talakawa suka kara dulmiya cikin matsala to ko a ilmance me yake jawo faduwar kudin wata kasa wannan ita ce tambayar da muka yi wa dr bello abba ahmad masanin tattalin arziki kuma malamin sa jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin dutse na jihar jigawa ga abin da yake cewa abubuwan da suke jawo taɓarɓarewar canji tsakanin naira da dala suna da yawa amma da a takaice babban dalili shine cewa hanyar samun kuɗin shiga musamman na dala a najeriya kusan guda ɗaya ne babba muhimmi shine sai da fetur to eh, shine idan an sayar wannan dalar da aka da aka sayar ake ba babban bankin najeriya wanda shine kuma yake wa 'yan kasuwa eh, musamman waɗanda za su je eh, su shigo da kaya ƙasashen waje to tun bayan da kuɗin fetur yake hawa da sauka to wannan zai kawo naƙasu ga kudaden shiga da gwamnatin tarayya take samu um, saboda haka za a iya samun karancin dala saboda wannan sannan abu na biyu kusan shine kasantuwar babu wasu kayayyaki da ake yi a najeriya waɗanda 'yan ƙasashen waje suke nema wanda za su saya domin najeriya ta samu dala da za ta ba 'yan kasuwanmu mu kuma waɗanda za su je su siyo kaya a ƙasashen waje to waɗannan abubuwa ɗin sun tattaru sannan kuma hauhawar farashi na kayayyaki shi ma yana jawo duk lokacin da kaya farashinsu ya hauhawa yana jawo naƙasu ga darajar kuɗin ƙasa saboda haka a najeriya idan muka lura yanzu yanda farashin kaya yake yin goron tashi kullum sabon farashi ake samu a kasuwa to wannan shi ma yana kawo naƙasu darajar naira ku za ta ragu ta yadda za ka ga idan za a yi canjin kuɗi kamar yanzu cikin ƙanƙanin lokaci daga dala tana bata fi ɗari uku da wani abu ba zuwa ɗari hudu to yanzu har ta tashi ta kai kusan ɗari bakwai ba a taɓa samun irin wannan ba to wannan ma ba za ka raba shi da hauhawa farashi ba sannan kuma da ƙarancin dala da take shigowa gwamnati to wannan shine a takaice to a ƙoƙarin lalubo hanyoyin da za a iya magance matsalar hauhawar farashin na naira hukumar fada da yi wa tattalin arzikin ƙasar ta anniti wacce a takaice ake kira da efcc ta ziyarci wasu wurare na canjin kuɗi da ke biranen abuja da kuma iko hukumar da ta gudanar da bincike a cikin ofisoshin 'yan canji tare da ɗaukar hotunan katunan 'yan canjin na aiki aka kuma tattaunawa da su akan batun ɓoye kudaden waje da ake zargin su da yi inda wasu rahoton suke nuni da cewa hukumar ta gargaɗin cewa fa duk wanda yake ɓoye kudaden waje to za ta sa kafar wando ɗaya da shi to bayan wannan matakin ne dai na efcc farashin kudin na naira ya sake inganta inda daga naira ɗari bakwai da goma a wasu ware da goma sha ɗaya a matsayin dala ɗaya ya koma naira ɗari shida to sai dai abin tambaya a nan ko wannan farfaɗo wanda naira ta yi sanadiyar tsoma bakin ita hukumar ta efcc gaskiya ce ko kuwa ƙawalwalniya ce wannan irin matakin zai iya farfaɗo tattalin arziki da bunƙasa kuɗin ƙasar ko kuwa akwai wasu hanyoyi na daban da sai an yi amfani da su ne za a samu bunƙasar daraja da ƙimar kuɗin naira ka ta bakin dr bello abba ahmad to abu na biyu kuma su jami'an efcc da suke a matsantawa masu kasuwar bayan fage ta dala waɗanda ake ce bureau da exchange wannan ba zai taimaka ba ko kaɗan wajen samun matsaya ko kuma uh, samun dala a kasuwa bilhassali ma su waɗannan wannan kasuwar ta bayan fage kusan ita ce jigo wajen samar da dala yanzu a najeriya saboda haka in ka matsanta musu iya ɓoye ma dalar da suke da shi saboda su ma kamar gwamnati ne sai dai a lallaba su a samu maslaha sannan kuma a bi wasu hanyoyi da gwamnati za ta ƙara samun dala amma wannan matsa musu. ba zai sa a samu dala a kasuwa ba samni ina ga wannan ba shine hanya da ta dace ba ya kamata a duba a san wace hanya ce wadda za a samu maslaha to waɗanne hanyoyi ne za su iya taimakawa wajen baiwa tattalin arzikin ƙasar ta najeriya ƙarfin da zai sa naira bunƙasa har yanzu dai muna tare da abokin hirar tamu dr bello abba ahmad wanda ya mana ƙarin haske akan wannan batu da cewa To hanyoyin da za a bi wajen uh, inganta karfin nera shine uh, ya zanto gwamnati ta samu wasu hanyoyin samun kuɗaɗe shiga ba lallai sai fetur ba. misali a inganta noma kuma noman ya zanto uh, sai an sarrafa duk abin da za a fitar da shi yadda darajarsa za ta ninka Ah, misali koko kar a fitar da shi yana ɗanyensa koko ganiyan sai an da shi wata hoda ko wata cakulet ko wani abu wanda darajarsa za ta ninka 'yan kasashen waje su zo nema haka a nan arewacin najeriya irin abin da ya shafi su riɗi ko zobo ko gero wani abu da ake fitar da shi ya kamata a samar da masana'antu ne waɗanda za su gyara shi su kai shi su sarrafa shi yanda wannan sarrafaffen ka ga ya fi wancan ɗanyen riba sannan kuma akwai arzikin ma'adanai da ake da su kala-kala wanda za a iya gyarawa hatta shi fetur ɗin ya kamata a ce ba ɗanyen fetur kaɗai ake fitarwa ba Ah, su refineries mu suna aiki yadda wasu kasashe za su kwaso dala su zo neman sayan fetur gyararre wanda daga shi sai mota ko sai mashin ko wani abin hawa haka gas ah, na girki ah, duka a gyara su ya zanto ba danyen ake fitarwa ba ana fitar da sarrafaffe ne to wannan shine zai kawo arziki a ƙasa domin wasu 'yan ƙasashe in suka tashi sayayya da neman abubuwa a ƙasashe to za su zo najeriya saboda muna da abubuwa da yawa da za su nema to wannan shi ne zai haɓaka darajar nera shi ne za ka ga ta sako yanda dala kaɗan kake nema sannan ka fita ƙasashen waje sayayya to wannan shi ne zai kawo ci gaban ƙasa to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirinmu ƙwararre ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon akan wasu daga cikin muhimman batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka kafin makarkare baki dami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na murin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. To lokaci na ne yau zan yi shi ne dangance da wata daɗaɗɗiyar kyauta da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba gwamnatin Jamhuriyar Nijar na wasu kasaitaccen motoci don ajiye su a bakin iyakokinsu saboda matsalar tsaro. To hakikanin gaskiya ba da waɗannan motoci ba su bane ba za su sa matsalar tsaro ta yi sauki ko kuma ta ma daina samun gindin zama a mu Ta la'akari da matsalar tsaro an bar kyau tun ranar aihuwa saboda kamata ya tun da wuri a harga a dakile hanyoyi eh, na ƙasa da hanyoyi na ruwa da kuma hanyoyi na sama don shigowa da makamai zuwa ga hannun 'yan ta'adda wannan shi ne dabara wanda ya kamata a yi amma ba wai ba da motoci ba a wajen gwamnati don a ce a samu eh, harkar tsaro ta yi sauki wannan an yi su ne kawai dai harka ce suka yi tsakanin gwamnati da gwamnati wanda sai tsakanin su su za su gane majunansu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya. Yau tsokacin da nake son yi bisa ɗan ƙungiyoyin farfula ne da suka yi haɗaka su goma sha hudu da na kare haƙƙin ɗan adam bisa gwagwarmaya da yaƙi da korar turawa. To a gaskiya ga ƙungiyoyin farfula mu sai mu ce gaskiya kamar wajen mu babu suma. Su san ba kashin mu sun yi magana sai in wani abu ya shafe su. Yanzu talaka nawa ke cikin tsadar rayuwa da tattalin arziki da matsi da komi tun kan a kama azumi talaka ke shan wahala ga tsadar rayuwa ga abubuwa da yawa amma ba jin sun yi magana sai an taba wani abu wanda ya shafe su sa'an nan za mu talakawa eske mun san da su ma akwai su mu wajen mu babu su ma kungiyoyin farafulla tsakani da Allah ne saboda duk in siyasa ne kowane karkashin gwamnati yake yana samun dan wani abu kenan muna kira gare su dan Allah dan annabi wannan munafukci da suke yi suna kungiyar farafulla mu ya ishe mu talakawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adam sarkin aiki na kasa baki daya daga nan Maradi Jamhuriyar Nijar ina ma kowa da kowa fata na alkhairi eh, sai dai magana yan kungiya da suka ce an ƙara man feta ni man feta da masu suke ni bai san ba ko me feta suna cewa an ƙara man feta za su yajin aiki to ku yi shi ku kadai mu ban da mu in kuma kowa ya goyi bayan ku ni ban da ni da dai duniya talaka bai taba shiga cikin matsala ba ko ka haɗa mu gwamnati talaka na cikin matsala a ba ruwan sai in abu ya shahe shine an kara ma man feta kuɗi ba a kara musu kuɗi ba kaji zanga-zanga su bayan wannan babu wata hujja da ke gare su to mu ko mun san akwai kauyukan da sai sun yi ta wajen kilo ashirin talatin su iya su samu ruwan sha akwai rijiyar da sai an ja kilo arba'in kilo eh, gaba arba'in gaba talatin kan a samu ruwan sha akwai wurin da babu hanya sai an yi ta tahiya kamar mi a dauko mai ciki babu eh, hanya mai kyau amma ba su taɓa magana kan wannan ba sai dai su su yi magana bisa kan a'a an ki kara musu kuɗi an an kuma kara ma mai kuɗi yau a a kara mai litar ya kai jikka uku mai sha sha wanda ba sha shi ya sani na kasa ne ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da radio iran mai magana aliyu daga nan garin nasarawa a cikin kwamen tagalma eh mu yanzu abin da mai ya kira da hukumomi a duk mutum ya yi karatu ya karanta ayyukan jihin aikin gwamnati to kasan da abubuwa na uwa yana son saka wannan wannan fannin aiki haka kai matsayi wannan dole ne ka daga sauki haƙi da asaman kanka na uwaye da kanne da yannai a dan Allah hore ma ka kai wa kuɗi wannan dukiya ta tsaka ka kan neme ta a can kana kyauta ma iyayenka da yan uwa wanda Allah hore ma ka bashi kai mai sani kyauta mai amma wanda duk Allah ya sa ya kama an ga taimaka mai zan kwansanye ya zama mer ya zama dibite ha shugaban kasa ka san da kama ta al'umma duk dukiyar da ka samu a dan baka taimaka ma al'umma ita ba to ka kusan ka ci haƙƙin talaka duk talakan da ya ce da Allah a taimaka min matsayin ya samu ƙuri'a ka samu wannan makami baka ba shi ba to kusan ka ci haƙƙi ne kuma ka ci amana ta yi tun da ka da abin da ka taimaka mai wannan shi na yan ko yan siyasa ya kamata sa cikin kawunan su kusan da makamin da ka samu daga Allah na amma kama jama'a ce. kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum muryoyi masu sauraron mu kuna tare da Sale mai magani a gada ra'ayi na wanda zan kawa na ji duka kowa kan mutanen mu na Nijar kowa yana magana a kan man fetur man fetur man fetur ya yi tsada da zala an kara mai kuɗi to ai su magabata ba don talaka ne suke eh ba don talaka ne suke su da ra'ayin kansu ne suke mu yanzu abin da ke gare mu talaka mu tashi sai kawai ga da bakin ta kenan ka sa ka dogara ga Allah eh salam assalamu alaikum daga na ku salamin magani daga wannan agaris suna na abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da mu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan nuna farin ciki na ga motocin wannan wanda gwamnatin najeriya ta taimaka ma jamhuriyar nijar gaskiya wannan abin alfahari ne saboda najeriya ta yi nijar karshi kenan dan ta taimaka mata gaskiya abin godiya ne kuma abin birgiya ne muna farin ciki gaskiya ga da gwamnati gwamnatin najeriya gwamnatin taimakon da ta ka saboda najeriya gaskiya sosai ta yi ci gaba saboda ko nan bakin iyaka ka tsallaka daura kaɗai hanyoyin da suke cikin daura sun yi na birnin da magaram saboda in ka shiga daura kaɗai kamar ka shiga wata jiha gaskiya sai mu ce muna godiya da su kuma muna kira ga 'yan siyasa mu ma su ringa nuna kishi suna ma talakansa aiki akai akai mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya eh salamu alaikum radio mai magana da babai musa daga nan da magaran eh ina ji ana cewa gwamnatin najeriya ta ba gwamnatin nijar taimakon motoci don su yaki da yan ta'adda a'a su fara yaki da yan ta'adda da ke kasar su saboda mu yanzu a jamhuriyar nijar ɗin karoka babu sansani wanda zaka samu a ce wani sansani ne wanda yan ta'adda suka mamaye ni a gani na gwamnatin nigeria yan ta dage ta yaki da su daga can ta koro su kuma gwamnatin nijar ita ma sai ta gama da nan gwamnatin jihar ta gama gwamnatin kamaru ta gama gaba sai a yi maganin su kenan ya kamata a ce gwamnatin Nijar ita ta fara yaki da yan ta'adda inda mu yanzu a Nijar ban mu da guri wanda za a ce sun mamaye amma daga can suke gangara wasu bige mu su koma Nijeriya to ya kamata kenan ita gwamnatin nijar ya kamata ta fara zagi newa da yaki da yan ta'adda da kasar ta in ya so mu gwamnatin Nijar da sauran kakana kasoshin da suka kewaye ta ya su kama mata da fatan alheri. assalamu alaikum warahmatullah ma'aikatan biyu a radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magana ina so ku bayan dama zan goyi baya ga kungiyoyin da suka hada kansu domin nuna ɓacin ransu da kiyayya ko kyama ga sojojin faransa da aka kawo na takuba da barkan a nan kasar mu niger hakika muna goyon bayan su amma mawuyaci ne a bar su su gudanar da wannan zanga-zanga domin mun san cewa shugabanninmu ba sa bari a nuna talakawa su nuna abin da suke so ko abin da ba sa so ba sa goyon bayan wani su suna yin abin da ya shafe su ba ruwansu da ra'ayin talaka ya amince bai amince ba amma muna goyon bayan su Allah ya bada sa'a Allah sa kuma su ji kukan da suke yi a kai. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci tahira na biyu hausa mai magana miji muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai adi da sahu a nan zandar da magaran kohon likitar dutse yana eh, so in yi amfani da wannan dama eh mai ra'ayi na zuwa ga biyu hausa eh, gaskiya game da cewar nijar ta yi shekara 62 eh, na samun incin kai gaskiya wannan incin kan mutum kai ne aka samu duk da cewa mun samu ci gaba na karuwar jama'a amma babu wani ci gaba da muka samu na nan kasar nijar tunda har yanzu mulkin mallaka ne yake mana horon shi ita take abin ta ga dama a Nijar ko gwamnati ma sai ta horon shi dai ba horon shi ba ta dalmi ma gindi bakka kai labari kuma cewar ga su ta kan wasu sojoji na barkan da takoba da wani su an kawo su an girke su a kasar Nijar kenan mu gaskiya yanzu ba mu ga wani sauyi ba ba wani sauyi da muka gani na wani ci gaba da aka samu a nan jamhuriyar Nijar sai dai ci gaba na mai gina rijiya duk da cewa an samu karin jama'a al'umma amma babu wani ci gaba da muka samu a kasar Nijar nagode biyo ta Hausa a radio Tehran mai magana muji Muhammad wanda aka sanda da suna mu ji soja mai ta sahu a nan zandar da magaram ƙofar likita dutse a tashi lafiya. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. to yanzu kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare sallama da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Barkan mu kuma da sake haɗuwa a wani shirin na lafiya sai da kula wanda ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH inda muka saba tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. A shirin na yau za mu mai da hankali ne kan illolin da ke tattare da shan barasa ga lafiyar ɗan adam. da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marila kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sane kan illolin da ke tattare da shan barasa. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato muna da Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar daktan ne kan wai me ake nufi da barasa a sha'anin kiwon lafiya ga kuma abin da yake cewa um, barasa ina da ce barasa yawanci ana nufi da turanci alcohol alcohol kuma in aka koma ta bangaren ilimin kimiyya wato chemistry kenan alcohol ba guda ɗaya ba ne abubuwa da dama kamar misali in ka cikin kamar methanol wani wani barasa da ake methanol shi ma barasa ne a kimiyyance amma bai yiwuwa ba ce mutum ya sha don da matukar mutum ya sha methanol ɗin nan ya kai wani mizani to zai ba ko lahira take Uh, so, abubuwan da ake su alcohol suna nan da dama birji a cinyance. To, amma a magana ta yau da kullum in aka ce barasa ana nufin ethanol shi ne ake mashi sirki daban-daban a mutane su sha na su bugu za ki kira shi barasa. Kuma ko a gargajiyance mutane suka tsima garin hatsi ya kai wani zane kuma a samu wani nau'i na wannan ethanol din wato barasan da za a iya sha. Amma ko barasan da ethanol benzil alcohol da sauransu turuksa waiwar irin illoli ne shi shan barasa ke iya haifarwa ga lafiyar ɗan adam To za bi magana a kan shi barasan da muka fi sani ake sha wato ethanol kenan wanda aka samu wani lokaci wata ce mata wannan wine ce wato barasa mara karfi sai akwai kuma za a ce a ah, ah, brandy ce wato dan fi ita wine din karfi sai kuma ce whisky ko gin shine mai karfi sosai na farko yana tasiri akan kwakwalwar mutane da kuma sauran ɓangare na jiki a bisa kwakwalwa barasa an shafa kaɗan ta kaɗan tsiba mutum sa shi annashuwa to amma daga ya kai kuma fa wani mizani in yawan barasan ya kai wani mizani a cikin jini kuma ya tsiba jiki sosai to fa sai a fara ne. da mutum zai tsubu ne ya yi magana da yawa ya yi ta kuzari ga kazar da yawa daga ba kuma wani kai wurin mizani kuma fa sai a fara tambele ba za a iya tsayawa ba magana ya zama shirme a mutum zai yi aikata wani mugun laifi wanda inda ba dan yana buge da barasa a wannan lokaci ba yi ba to wannan sai ya zama a matsala ga kwakwalwa kuma shi jiki mutum da kwakwalwar shi kan jarabci mutum ya saba da wanda yake yi da kuma tamfelan da yake yi a yayin da ya sha barasa da kowane lokaci haka ke so ya zauna a ciki a eh, wata wannan yanayi a to shi ne abin da muke kiran shi jaratuwa samu addiction to daga addiction din nan fa za ka kalli ko mutum fa ya daina mai da hankali a wurin sana'a ya ne daina mai da hankali ga iyalin shi ya daina lura da kan shi da ya kamata ka ko ga talauci zai faru a wargajewan aure da wargajewan gida zai iya faruwa sannan wurin sana'a ba mutum zo ya talauce saboda baya iya mai da hankali wurin sana'ar to wannan dai daga cikin abubuwan da yake faruwa kira amma kuma akwai kuma tasiri da barasa shi wannan ita ne yake a cikin mai hanta yana cikin sassan jiki daga kwakwalwa ke hanta yan sa hanta a hankali ke ta kumbura bayan haka ta kumbura ta kai wani mizani za ta iya fara kuma lallacewa shine haka iya yakan iya kai ga wani ciwon hanta da ake kiran shi liver cirrhosis Allah ka ba mu sa kai sama Allah ya ya ciwo gobe. Tukar da a shafa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula da ke fito muku daga nan Radio Hausa BOH. A cikin bayanan da likita ya yi za a fahimci cewa ɗaya daga cikin illolin da shan barasa kan haifar mutum har da wani ciwon hanta da ake kira liver cirrhosis da turancin ingilishi ko cirrhosis da faransanci dakta shi wannan ciwon na hanta da shan barasa ke sawa ya yake ne to ka ku ga hanta ba ganin bane wanda ya san hanta ko na dabba da zai dan da dan aucin ta kamar roba in ka maza amma in barasa ya lalata hanta za ta zama kamar jani kamar tantani kuma za ta daina aikin ta na hanta to in ya fara ni, b'a su na yana da wahalan dakatarwa dan gaba gaba gaba yake dakatar da shi na da wahala hata ta ya lallacewa ta koma jari daga nan mutum zai su kukuce daga ya kumbura ruwa tare da jikin shi tari haki eh, wani ma ya gano ya fito mar kamar mace ma namiji ne gashin shi yalo yalo a ya fitar da ai eh, mai eh, da shi su zuke in da yana zama namiji ne zai zama ma wurin kusantar iyali zama babban matsala saboda ta abubuwa ɗaya bayan ɗaya ta barbare ga yanayin canjin tunani da zai zama mutum baya lura da shi cin abinci ma ya zama ba shi ya fi so ba ya fi so sha barasan aiki ya lallace talauce da mutum gida ya wargaje a mutum ya da faduwa a titi kamar bai da hankali to wannan sa kaɗan daga cikin illolin shan barasa wani su kwayaki kuma da ba barasa ba masu sa maye suna su ba za tasiri wurin wargaza mutum tsari na rayuwa yadda za ga mutum a ce kamili ne yanzu in yana shan kwaya sai ga abin kuma martaba shi ta zube zai kasa sauke nauyin eh, da yake kai shi matsayin uba in a matsayin ɗa ne ya bi iyayen shi ma zai zama wani matsala so akwai kwayaki da dama da shaye-shaye na maye irin su yiwi irin kwayaki da suka yarjebe su da dama a wasu sassa na namu na ƙasar Najeriya da wanda ba Najeriya ba ma akwai wanda suka manyan-manyan kwayaki kamar su cocaine su acetamin da waɗansu heroin su crack cocaine duk suna na waɗannan suna da tasiri wurin birkita mutum da hana shi nutsuwa da hana shi mai da hankali akan abin da zai amfani shi a rayuwa wannan kenan malam yawa eh, to dokta kamar idan eh, mai tu'amali da irin waɗannan eh, wato miyagun ƙwayoyi ko kuma su abubuwan samaye din kamar suka riga suka zama shi jiki kamar a likitanci akwai wasu hanyoyi da idan yana bukata zai iya bi domin ya rage ko kuma ya tsakaita ko kuma ya bar kwata-kwata waɗannan abubuwan to maganin abin da ka fara amma in an fara mutum ya zama na ya jarabtu da shaye shaye na. Dena shi yana da matukar wahala da muguwar kwanakin tashi da hausa kan faɗi akwai cibiyoyi da suke taimakawa mutane da tsare-tsare na ilimi eh, da horaswa da za a taimaki mace ya daina shaye-shayen barasa ko miyagun kwayaki a wannan wuraren ake su rehabilitation centers kamar a nan najeriya akwai kamar eh, rehabilitation center wanda national drug law enforcement agency suke tafiyarwa akwai wani ma da ya hada da wurin da ake jinyar mahaukata a dawanau a kano wanda ya yi suna sosai a arewacin najeriya a wurin kokarin a taimakawa da suka jarabtu da shan barasa ko ko kwayayyaki miyagun kwayayyaki don su daina. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau, Dakta sabu Ahmed, ƙwararren likita, kana mai kor da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Badan kudi suke ba ha, badan budan yabo ba ha, badan budan yabo, kurin waka dai don su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da dastani rastan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da maganar dangane da yakin ahzab ko rundunoni ko kuma yakin gwalalo a shirinmu da ya gabata dai mun kawo muku hadisin huzaifa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aike shi don ya kawo masa labarin rundunoni a wani dare daga cikin dararen yakin ahzab kuma mun ji labarin yadda Allah ta'ala ya tarwatsa su da iska mai sanyi da ƙarfi iska wacce ta hana su hatta girka abinci da ɗumama jikinsu da haka kuma allah ta'ala ya tarwatsa su a cikin shirmu na yau da dan allah za mu fara kawo muku ayoyin alkur'ani mai girma wanda suka yi magana ko suka sauka a yakin ahzab wanda aka yi shi a shekara ta biyar bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina kuma shine yaƙi babba tsakanin ɓangarorin biyu a cikin manya-manyan yaƙe-yaƙe guda uku wa'anda musulmi suka kara da su to da farko akwai inda allah ta'ala yake cewa ya ku wa'anda suka yi imani ku tuna ni'imar allah ta'ala a kanku a lokacin da wa'ansu rundunoni suka zo muku sai muka aika wata iska a kansu da wa'ansu rundunoni wa'anda ba ku gani ba kuma allah ta'ala ya kasance mai gani ga abin da kuke aikatawa a wannan ayar da Allah ta'ala ya bayyana cewa a lokacin yakin rundunoni ko kuma handa ko kuma azab Allah ya aika iska a kan su rundunoni ko da kuma runduna wacce ba kwa ganinta wacce kuma ta mala'iku ce da wa'annan al'amura biyu ne Allah ya sanya nasara ta koma gare ku sannan Allah ta'ala ya san abin da kowanninku yake aikatawa a cikin aya ta gaba Allah ta'ala ya bayyana hali na tsoro da kuma damuwa wanda musulmi suka shiga sanadiyar rundunoni da suka zo kofar madina amma suka kasa shigan shi wato yana sifanta tsoro da firgici da musulmi suka fada a ciki sai 'yan kaɗan wa'anda suke da nutsuwa kuma ba su ji tsoro ba ayan tana cewa a lokacin da suka zo maku ta saman ku da kuma ƙasanku kuma a lokacin da gannai suka karkata kuma zukata suka kai ga makosai kuma kuka yi zaton zace-zace game da Allah cikin suratul ahzab aya ta goma a ƙarshen aya Allah ta'ala ya kawo cewa wasu daga cikin musulmi sun kai matsayin da suka fara shakka kan alƙawalan da Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam suka yi masu kan cewa zai ba su nasara a yakin sun fara tunanin cewa nan gaba kaɗan dai za a rinjaye mu kuma wannan shine ƙarshen addinin musulunci. kamar da muka faɗa a farkon shirin yawan musulmi a yakin ahzab ba su fi dubu uku ba amma kuma mushrikai sun ninne kasu har sau biyu wato akalla sun kai dubu goma don haka duk tare da ramin da suka haƙa a ƙofar shiga madina wasu suna ganin hakan ba zai kare su daga mushikai ba kuma kiris ya rage su shigo madina da alamun wanda suka shiga wannan yanayin cikin musulmi a lokacin suna da raunin imani suna buƙatar ƙarin ƙoƙari don sanin matsayin Allah ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai aya ta gaba inda Allah ta'ala yake cewa a can aka jarrabi muminai kuma aka yi girgiza da su girgiza mai tsanani cikin suratul azab aya ta 11 ɗaya don haka wannan jarrabawa ce daga Allah ta'ala don ya tabbatar ko kuma kowa ya san matsayinsa su waye suka yi imani da shi da manzansa sallallahu alaihi wasallam suwaye kuma suke da raunin imani a cikin wannan ayar da Allah ta'ala ya kira su muminai don haka imani daraja-daraja ce akwai wa'anda suka kai koli ta yadda ba sa shakka cikin al'amuran Allah da manzansa a kowace irin hali suka sami kansu akwai kuma wa'anda imaninsu ya girgiza girgiza mai tsanani kamar yadda ayar ta bayyana to masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma sai shirin mana duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin mu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku wani labari mai muhimmanci a cikin 'yan kwanakin da suka gabata sannan mu yi ƙarin bayani a kansa idan kuma akwai dama mu ji ra'ayin masana dangane da labarin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da labarin da shugaban ƙasar amurka joe biden ya bayar na cewa ya ba da umarni an kashe shugaban ƙungiyar al-qaida wato ayman azawahiri a ƙasar afghanistan a ranar 31 ga watan yuni da ya gabata shugaban ya ƙara da cewa an yi amfani da jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa don aiwatar da wannan kisan a cikin ƙasar ta afghanistan kafin haka dai bari mu ga kowaye ne aiman azawahiri shugaban kungiyar 'yan ta'adda ta kasa da kasa wato alka'ida an haifi aiman azawahiri a shekara ta 1951 a birnin alkahira na kasar masar kuma ya tashi a gidan malanta inda shi ma ya yi karatu har ya zama likita azawahiri ya shiga harkokin siyasa a kasar masar ne tun yana dan shekara goma sha biyar a duniya ya shiga kungiyar 'yan uwa musulmi ta kasar wato ikhwanul muslimin wacce ita ce kungiya ta musulmi wacce ta fi dadewa a kasashen musulmi a shekara 1985 a lokacin da yake dan shekara 35 a duniya ayman azawahiri ya bar kasar masar ya fara rayuwar boyewa saboda yadda ya shahara da ayyukan ta'addanci sannan a lokacin da yake zaune a kasar pakistan yana jinyar mayakar mujahidun na kasar afghanistan wanda suke fafata da sojojin tarayyar soviet na lokacin wanda suke mamaye da kasar afghanistan a shekarar 1993 ne dai ayman zawahiri ya karbi jagorancin kungiyar ta alka'ida ta jihadi a kasar masar don haka ne wata kotu ta yanke masa hukuncin kisa duk da cewa baya hannu don ayyukan wuce gona da iri da na ta'addanci da take zarginsa da su a ƙasa ta masar kafin ya bar ƙasa masar dai an taɓa kama a zawahiri da bindiga inda ya sha ɗauri na shekaru kafin a sake shi haka ma yana daga cikin wa'anda ake zargi da kashe tsohon shugaban ƙasar masar wato anwar sadat a zawahiri ya haɗu da tsohon shugaban ƙungiyar alka'ida wato usama bin laden ne a shekarar 1998 sannan a cikin shekarar yana daga cikin wa'anda ake tuhuma da tada bama-bamai a ofishoshin jakadancin amurka da suke kasashen kenya da kuma tanzania bayan da kungiyar taliban ta karbi iko da kasar afghanistan shugabannin kungiyar alka'ida wato usama bin laden da kuma ayman al-zawahiri da sauransu sun ci gaba da zama karkashin mulkin taliban a ƙasar kuma daga can ne suka shirya hare-haren 11 ga watan satumba Wanda suka rusa tagwayen gine-gine na cibiyar kasuwanci ta duniya da ke anguwar manhattan na birnin new york na ƙasar amurka shekara ta 2001 sannan bayan da amurka ta kwace ƙasar afghanistan a cikin watan oktoban shekara ta 2001 amurkawan sun kashe iyalai da kuma 'ya'yan azawahiri akan wasu tsaunuka a ƙasar ta afghanistan amma likitan ya tsere ba tare da ko zane ba gwamnatin amurka dai ta lokacin wato barack obama ta ba da sanarwar kashe usama bin laden shugabar kungiyar alka'ida a kasar pakistan a ranar biyu ga watan mayan shekara ta 2011 daga nan ne ayman azawahiri ya karbi jagorancin kungiyar ta alka'ida wasu masana suna ganin azawahiri shine kwakwalwan kungiyar alka'ida na gaske ko da a lokacin da usama bin laden yake da rai a cikin sakonnin bidiyo da yake ta aikawa kan shafukan sadarwa na intanet a zawahiri ya sha kiran musulmi su kai hare-hare kan dukiyoyi da kadarori na kasashen amurka burtaniya da sauran wa'anda ya ɗauke su makiya musulmi da musulunci ya yi haka a shekara ta 2003 da kuma 2005 kuma har sai da tashar talabijin ta aljazira ta watsa wani sauti na saƙonninsa azawahiri dai ya ci gaba da zama a ƙasar afghanistan hatta bayan da sojojin amurka da kuma nato suka kwace iko da kasar na shekaru kimani ashirin har zuwa lokacin da suka fice ba tare da shiri ba a watan agustan shekara ta 2020 da ta gabata bayan da kungiyar taliban ta sake kwace iko da kasar ta afghanistan kafin sanawar da shugaba joe biden ya bayar na kisa a zawahiri dai a ranar 31 ga watan yuni da ya gabata shugaban amurka da ya gabata wato donald trump ma ya ba da sanarwar cewa ya kashe shugaban kungiyar daesh abubakar al-baghdadi a cikin kasar syria a ranar 29 ga watan oktoban shekara ta 2019 a nan masana da dama suna ganin gwamnatocin kasashen yamma musamman amurka suna amfani da kungiyoyin 'yan ta'adda wa'anda suka kirkiro su a yankin gabas ta tsakiya da kuma wasu kasashen duniya ne don cimma manufofinsu na siyasa a yankin da kuma duniya daga cikin manufofin kafa wa'annan ƙungiyoyin 'yan ta'adda dai idan mun koma can baya sun hada da fuskantar tarayyar soviet ta lokacin wacce take kutsawa cikin tsakiyar yammacin asiya tare da mamayar kasar afghanistan wannan a fili yake kamar dai yadda tsohuwar sakataren harkokin wajen ƙasar amurka hillary clinton ta tabbatar da haka a wani lokaci har ila yau ta tabbatar da cewa su suka kafa kungiyar da'ish bayan alka'ida tare da manufar tarwatsa manya-manyan kasashen larabawa wanda suke kan iyaka ko kuma suke kusa da halmci kasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya sai dai sun kasa cimma nasarar a wa'annan manufofin nasu bayan da kasashen iran da rasha da kuma kungiyar hezbollah ta kasar lebanon tare da jagorancin sojojin kasar syria suka sami nasara akan kungiyar ta da'ish da kuma sauran kungiyoyi sannan a kasar iraki kuma malaman addini a ƙasar sun fidda fatawar yaƙi da kungiyar da'ish wacce a lokacin ta sami nasarar mamayar arewacin ƙasar iraki tare da sanya birnin musil a matsayin babban cibiyar gwamnatinsu ta duniya kamar yadda suke fada a nan ma tare da taimakon gwamnatin kasar iran musamman tare da taimakon dakarun kudus wanda janar shahid kasim suleimani yake jagoranta a lokacin sun kafa dakarun sa kai na hajjus shabi a ƙasar ta iraki wacce ta sami nasara kan kungiyar da'ish a shekara ta 2017 bayan da ta kwace a arewacin kasar ta iraki a shekara ta 2014 ba tare da wani turjiya na azo a gani daga sojojin ƙasar ta iraki ba dangane da labarin kisan ayman al-zawahiri wanda gwamnatin ƙasar amurka ta yanzu ta sanar wasu masana suna gani ba abin da zai sauya a halin da yankin gabas ta tsakiya take ciki a halin yanzu wasu suna ganin ko a cikin ƙasar ta afghanistan inda sojojin amurka suka kashe ayman al-zawahiri tasirin mutuwarsa kaɗan ne musamman ganin cewa kungiyar taliban ta ba da sanar cewa ita bata ga gawar azawahiri ba wanda amurka ta ce ta kashe a ƙasar ta afghanistan a za ku tuna a lokacin shugabancin obama na ƙasar amurka ne ya ba da labarin kisan usama bin laden a ƙasar pakistan shi ma ya rike gawarsa sannan ya ce sun binne shi a ƙarƙashin ruwa sai dai babban abin da ya kamata a sani shine kan cewa su wa'annan kasashe na yamma musamman amurka suna amfani da wa'annan kashe-kashe na shugabannin kungiyoyin da suka kakkafa su ne don cimma manufofinsu a kasashen duniya musamman a gabas ta tsakiya inda suke marawa harce kasar isra'ila baya a kan irin ta'asan da take aikatawa a kasar falastinu da aka mamaye tun shekaru fiye da saba'in da suka gabata to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to don kawo shirin nan baki dama da kima ɗan sun lokaci za mu duba su daga cikin labaran da aka riga aka saurara iran ta masanta cewa an kammala rubuta daftarin karshe na neman ceto da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da kasar a shekarar 2015 gwamnatin gine ta rusa kawancen ƙungiyoyin farar hula gami da na jam'iyyun siyasa da ke adawa da mulkin soji a kasar an samu fitowar jama'a sosai a babban zaben kasar kenya da ya gudana yau talata kai gari sai Allah ya kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya